والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga rahama ta da baiwa ta ya arzuta mu sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na sharhin arba'una hadith muna shafi na ɗari da arba'in da shida sha'i ɗari da arba'in da shida. Darasinmu na yau shine darasi na tamanin da shida. Insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka riga aka sani muna a cikin hadisi na goma sha hudu, sharfin hadisi na goma sha hudu inda malam ya faro mana da fashin bakin wannan hadisi daga abubuwa guda uku da ya ambata da musulunci ya halartar da jini saboda su wanda muna akan na farko daga cikinsu a <clears throat> ah, sayi zani a sayi zani wanda satin da ya gabata muna cikin fa'idoji ko lissafin fa'idojin hadisin mun shigo cikin na hudu to a cikin bayanan nan na hudu ne muke a kai ne shine bayani akan wanda ya yi aure ya yi zina to za a cefe shi har ya mutu shine hukuncin Allah da manzon Allah shine tsarin addinin musulunci Karshen darasin mu na satin da ya gabata malam ya yi tambaya akan ta wace hanya za a bi a tabbatar da mutum ya yi zina ha a zartar da hukuncin Allah a kansa yace na harko ya zama laifin zina ya tabbata ta hanyar shaidu hudu maza adillai da suka ga al'auran mazinanci cikin al'auran mazinanciya ai kawo muna shehul islam ibn taymiya ya ce ba a taɓa samun shaidun zina ba ta wannan hanya ya tabbata duk mahi yawan haddin da an ka a daulolin musulunci tun lokacin annabi sallallahu alaihi ana haddin ne akan hurucin mai laifi shi ya faɗa ce ya yi shi da kai ne amma a samu mutum wata sun ga haka ba a samu ba to shi ne malam ya ce wa tariqus sani wa tariqus darasi da tabarin da shidda zakartu darasi da tabarin da shidda ai na faɗa ko wa tariqus sani hanya ta biyu li zina ta tabbatar zina ayyukin zani mazananci shi huruci da baki ne bi annahu zana cewa yayi zina al-iqraru aula min ash-shuhudi huruci da baki ya ma ishe in mutum ya faɗi da kai ne cewa yayi ya ma ishe do karfi وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات shin kan an sharfanta maimaita hurucin sai ya yi so hudu ya zo ya ce ya yi zina ya koma cewa ya yi zina ya koma cewa ya yi zina ya koma cewa ya yi zina har so hudu sharaɗi ne sai an yi haka ko ko in ya ce ya gashi ya yi zina so guda ya faɗa kawai a yi mai hukunci ko ko sai ya maimaita ya maimaita faɗin har so hudu shi ne malam ce hal wa hal yushratu shakkan an sharɗanta tikiraru maimaita al'ikirara uruci a al'ikirari arba a marratin so hudu aw yakfi al-iqraru ko ko hurucin yana isa marratan wahida so guda kadai ya faɗi so guda ya isa sai a mai hukunci aw yufassalu ko ko a'a a bambanta bayan na mashtahar tsakanin abin da ya riga shahara ya yi huruci kuma hurucin ya shahara so guda wa bayan na malam yashtahir da kuma in bai shahara ba misali kila gaban mutum biyu ko uku ya faɗi cewa ya yi zina shi da bambanci a ce gaba ga mutum ɗari ko biyu ya faɗi to za mu bambanta wanda ya faɗi gaba gaba jama'a da yawa ici ya yi zina kai sai sai a mai haddi amma wanda gaban jama'a kaɗan ya faɗi to a nemi ya sake maimaita don jama'a da yawa su jiya kasa tumci an yi mai zalunci kenan abu uku na ɗaya furuci ɗaya ya isa na biyu a sai ya yi hudu na uku a'a a bambanta tsakanin wanda ya huruci gaban jama'a 'yan kaɗan da wanda ya huruci gaban jama'a da yawa fi hadha khilafun baina ahli ilimi. a cikin wannan mas'ala akwai sabani tsakanin ma'abuta ilimi masana sun yi sabani akan wayannan abubuwa guda uku faman kala wanda ya ce daga cikin malamai labudda ba makawa min tikirari daga maimaitawa faɗi so guda bai isa sai ya faɗi ya sake faɗi ya sake faɗi har so hudu to masu wannan fahimta masu wannan ra'ayin istadalla sun kafa dalili da kissati ma'izin da kissan ma'iz bin malikin radiyallahu an fa innahu ata ila nabi shi ma'izu ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kale ce innahu zana ya zo da kansa a fadar annabi ya ce ya manzon Allah gani na zo na yi zina ya faɗi ƙarara fa araba anhu da ya faɗi sai annabi ya kaura kai sunna ada sai koma fa kale ce innahu zana ya hoyi zina a tsarkake shi a mai haddi fa raba anu annabi ya da kai karo na biyu sun hada sannan ya koma karo na uku fa ce, yace innahu zana shi fa yi zina kai sai da ya faɗi haka a marratin so hudu fa qala lahu sai annabi ya ce mai sallallahu alaihi wa sallam. A duka jununun halan akwai hauka tare da kai kai ma haukaci ne Faƙara la ya ce a'a ba hauka lafiya nawa yake fa arsala ila ƙaumi sai annabi ya aika wurin jama'a ta dangi ne hal ahittum bima izin jununa ko kuna da masaniyar ciwon hauka ga ma'iz danginku faƙalu suka ce la a annabi mutum sanin ya ciwon hauka ba bai da hauka la ya lawa yake fa amara rajulan duk da haka sai annabi ya hori wani mutum daga cikin sahabbai an yastanki hahu ya shinshi na baki ne ya sunsa na baki ne ce tashi ka sunsu na baki ne ka ce ko akwai warin giya kila cikin maye na ya ce ya yi zina ji adalcin musulunci ji matakan da an kafi a sunsu na baki ne a ji ko ya sha giya wala Allah ya zama buguwar giya ta sace ya yi zina ayyashin muradi hatahu ya shaƙi warin baki ne halka da sharibal hamra ko ya shaƙi ya wa huwa sakaranun mai maye ne bukakke falam ya ji fiye shai'a wannan mutumin ya sunsu na bakin ma'iz bai ji wani warin giya ba bai sha ba ke sun amara bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam farucin sannan manzon Allah ya yi horo game da shi aka ce shi to malaman da suka ce lalle sai mutum ya haɗi sau hudu wannan hadisi shine hujja idan mutum ya zo ya ce ya yi zina sau guda ya ce a ta ya ce shi su suna ganin ba za a yi haka ba sai ya maimaita daga ɗaya zuwa hudu to sannan kuma an bi matakin tabbaci akan lahiya ta yi lahiya lau yake an yi bincike akan duk wani mahari da ka iya sa mutum ya zo ya wata magana da ba daidai ba an gano bai da wannan matsala lahiya lau yake bai da hauka hankali ne lahiya lau bai cikin maye to yan haka duk sai ai mai haddi wannan shine hujja wanda suka ce sai an faɗa so so hudu malam ya ce wal istidlal bi qissati na'in kafa dalili da wannan kisa ta na'in allati waradat wadda ta zo ala hadhihi sifa akan wannan sifa da anna la budda min tikrar al-iqrar cewa ba makawa sai an maimaita huruci fi nafs min ni ina jin kaikan wannan magana in ji mai littafin mai sharhi ce shi a wuri ne magana tana da kaikai a rayuwa dai ma'ana bai gamsu da wannan fatawa ba da duk kuma abin da a kawo hujja da shi na wannan hadisin na mahiz cewa ya faɗa so hudu a gaban annabi amma duk da haka shi shina da kaikai game da wannan fatawa to saboda ne yace da na zahirar kissa don abin da an bayyanannen halin wannan kissa annan nabiyya annabi sallallahu alaihi lam yaqbal minhu al-iqrar bai karbi huruci ga ma'izu ba fi awwal marra farkon warin don me abbe isu da magana guda ba da annabi da ya ce ma annabi na yi zina annabi ce ta hik a ce shi ba likaunihi shakkan fihi don annabi yana shakkan magana nan da ya faɗa ta farko ce dai ya yi zina a farko annabi yana shakkan magana to ana zartar da hukunci bisa ga shakka hatta tasbata sai dai ya nemi tabbaci ya ware mai tambaya shi kai ne hauka gare kai ci a bai da hauka ya aika can yanzu. ko anguwarsu a tambayo dangi ne sun taɓa sani ne da hauka a lahiya wuri a su na baki ne a ciya ko akwai warin giya an yi ba a ciya ba to sai waccan shakkar da annabi ka yi a faɗar da ya ta farko sai ta jaye don haka kenan bai zama hujja akan ba a iya haddi dan faɗi so ɗaya don wanga hadisi dan mi faɗa ce ta ɗaya shakka annabi kai don haka har faɗa ce ta biyu hatta uku hatta hudu duk akwai shakka dan shi annabi ya amfani da asunsa na baki ne a ƙarshen ƙarshe da kuma aikawa wajen dangi ne a tambayo cewa ina da hauka ko bai da to kenan barin ya mai haddi faɗi na farko don shakka an ka bari ba don bai isa hujja ba na ai mai addi saka Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala yace fi nafsi min shay'un akwai ɗan kai a rayuwata game da wannan fatawa ya wata hujja sai ta farko amma allazina qalu marratan wahida amma waɗanda suka ce so guda da mutum ya ce ya yi zina ya faɗa so ɗaya kawai a mai haɗi ba buƙatar sai ya sake maimaitawa Fasta fastadallu sun kawo dalili da kisatil mar'a da kisan matan nan allaci zana ha al'ajiru wanda ɗan aikin gida yi zina da ita al'ajiru ɗan aikin gida iban ruwan fulawa mai sharar gida mai wanke-wanke sai laba ya zana da matan mai gida ne ko kasiran ma yaf'alun inda zawjaha inda zawjaha mai aiki wajen mijinta Wakana kana hadha zani wannan da ya zina da masar mai gida ne Shina matsayin ɗan aikin gida saurayi ne matashi wa sha'atul kisa. qissa ta watsu wani mai aiki gidan wani ya zan da mata ta wakili li abi sai aka gaya ma shi mahaifin wannan yaron ya yajibu lalle ya wajaba an wala daka, ka fanshi ɗanka bibi a shatin da akuya ɗari wa jariya da boya sai tambayi wasu da suke ba su da gogewa ga ilimi sai suka ce ai ɗan nan naka in kana son ka fanshe shi za ka bada akuya ɗari da boya su ne fansa ta fa'ala sai aikata ce samu akuya ɗari da boya ya kawo wajen wanda aka zai da mata ta yi fasa ala halal ilimi daga baya sai ƙara ba ga bai tambayi ma'abuta ilimi faƙalu sai suka ce laisa alaika haza ai wannan ba da awaki ɗari da boya bai wuce ba a kanka ba alaf ne ka jami'a. kawai ɗanka za a yi mai bulala ɗari wata garibu amin kuma a kai shi wata jiha a ɗaure shi shekara guda sannan ya dawo a sha su wa alamra'atin rajul An mu. ita ko matar wannan mutum tunda da mijinta ta yi aure to ita za a wa hukuncin jefewa to kun ga mataki na harko ya tambaye marasa ilimi sun ba shi fatawa bisa kuskure mataki na biyu ya tambaye masu ilimi sun ba shi fatawa bisa ga ilimi to amma duk abin bai kai ƙarshe ba sai suka gangara suka isa inda annabi rungurungun shugaban masu fatawa imamul muftin fatarafa'a suka kai ƙara ilin nabi wurin annabi sallallahu alaihi wasallama faqala annabi yace alganamu tumaki ko awaki da kabbai guda ɗari da boya ayil jariya boya raddun alaika a mayar ma abinka ay mardudatun alaika za a mayar maka li'annaha akhadhat bi ghairi ukhidhat bi gairi haqqin saboda an karbe su ne ba bisa ga haƙƙin shari'a ba Allah bai ce a karbe su ba manzo ne bai ce ba ukhizat bi ghairi haqqin an karbe su ne ba da alhaki na shari'a ba a mayar maka wa alabnika jaltu mi'atin za a hawa ɗanka bulala tun da bai yi aure ba wata garibu amin kuma a kai shi wata jiha a daure shi shekara guda li'annahu lam yatazawwaj saboda bai yi arme ba wannan yaron shaidu suka kama shi su hudu suka gan shi yana zina da wannan matar turmi ta ƙarya la shi ya faɗi da baki ne ita ko matar bata ce ta yi zina ba kun ji annabi ya ce a taya mata wani hukunci sai ya ce ma wani sahabi ne waqdu ya unai. kai kuma su wani sahabi ne cikin sahabbai radiyallahu anhu unais ka tahiya kai su, ila mar'ati haza wurin matar wannan mutumin mai gida ne fa in itarafat idan ta yi huruci farjuma sai ka ce ta sai annabi ya wakilta wani ya tafi gidan ya cimma matar ya tambaye ta yaron da ka aiki gidan nan ya ce ya yi zina da ke gaskiya ne ko karya ne in ta ce i e, lalle an yi haka to a ce bai ta ita ma har ta mutu Kiran ta ce ba ai ba komi ba a yi mata wannan shi a hukuncin musulunci shi a dokar shari'a addinin musulunci in mutum ya ce ya yi zina da wanci to shi ya ce ya yi shi za a hukunci wancan nan kuma sai an tambaye ta in ta ce ta yi a yi mata hukunci in ta ce ba ta yi ba shi kenan ba za a yi mata komi ba babu hujja yi mata wani abu ko wani yaro zai ce wani ya yi lewaci da shi to shi yanzu shi da ya hudu shi ya yi ba mu yanke wancan hukuncin yayi sai an tambaye ya ce yayi wannan shine musulunci aka san haka ba musulunci bane kawai wata mace ta ce wani ya zina da ita sai a ce ai wani mazinanci na ba mu ci ta baki ne ba ita ce ya zina da ita to ita mun ta yi zina tun ta ce ta yi amma shi ba a yanke mai hukuncin yayi kin da sadda wani ya ce wani ya yi kaza tare da shi to shi hukunci ya hau shi don shi ga baki ne an ka ce ya hudi ya yi da ya yi wancan ko sai an ci ta baki ne in ya karɓa ya tabbatar hukunci ya haushi in ya yi musu shi kenan sai a bar shi wannan shi ne hukuncin musulunci amma mu yau kawai da wani yaro ya ce wani ya liwaɗi da shi shi kenan sai mu buge ai yaro a wancan yan liwaɗi wanda ba wannan ya fi a hukuncin musulunci a musulunci shi dai yaro da ya ce an liwaɗi da shi shi ya ɗan liwaɗi wancan sai in an neme shi bayani ya tabbatar sannan hukunci ya haushi in ya kore kuma dole a rabu da shi haka in wata mace ta ce wane ya zina da ita to ita ta yi zina ita ta faɗi da bakinta amma wanan nan sai an tambaye shi in ya tabbatar sannan hukunci in ya kore ba hukunci muna yawan ƙetare tsarin musulunci ga irin wannan da wani ya ce wane ya kaza shi kenan wane giya ya kasha zaka ce ai wane giya ya kasha baka gani da irin ka ba kuma shi ba a tambaye Wani ya ce kana shan giya ba tare kun ka sha kun zanna a teburi guda kun sha gaskiya ne ka sha ce eh lalle mun sha to kaga hukunci ya haushi amma yake ƙarya kai bai shi kina a musulunci baka wata magana in kai wata magana daga bayan haka bulala tamanin kasa digil to amma haka muka an sallah ba ba haka muka an sallah ba kawai an samu kai kai tsaye da wanci ta cewa ne ya yi da ita shi kenan lalle ya yi da yaro ya ce wani ya lewa eh, shi lalle ya da wani ya ce sun sha giya a teburi guda da wane shi ke nan wancan wani mai mai hukuncin dan giya na ta hurcin wanga ba ta hurci ne ba shi can wanga ko zalunci ne a wurin Allah zalunci ne a wurin Allah matsayin zalunci yake ka zalunci wancan to ka zo da sai mun yi hattara ko musamman lokutan siyasa cewa da dan kaza na wani kaza yake baka ji ba baka gani ba sai ka bi abin nan jama'a kawai iya. kai ma ka tabbatar ne yayi ba a gani da idon ka ba to ko ma gani kai da idon ka kai dai kana shaidu kai dai ran ka gani idon ka ba ka shaidu bulala tamanin za a yi ma in dai kai dai ka gani ka kwani bulala tamanin za a yi ma a shari'a to sai a yi hattara kenan Allah kiyaye mu walam ya kulin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce ma wannan da ya aika wurin wannan mata ba unaisu bai ce mai fa in ita fat arba'a marratin tahi in ta yi huruci so hudu ka ce ita cewa dai in ta yi huruci ce ta ya ce so hudu to shi a hujja wanda suka ce ba sai so hudu ba guda ɗaya ya isa kenan bal kala a'a annabi ya ce ini itarafat farjumha in ta huruci ka jefe ta wa hadha yadullu wannan yana dalili ala adami ishtirati akan rashin sharɗanta tikira ru al-iqrar aw tikrar al-iqrari maimaita huruci wala anna jami' al-huquq domin dukkanin haƙuƙa allati yuqirru bi al-insan wadda mutum ya huruci da ita ala nafsi akan kai ne la ta fi ila tikrarin ba bukata sai an maimaita ba haka zazzina haka zina idan mutum ya yi kara a kotu yana da yarwa ne kaza alkali sa aka wa wanan da aka kara ya ce wani yake kara ka yana biyar ka kaza ce eh Allah ta biya ka yana biya ta sai ya ce ya hudu haka so hudu sau guda ya shi kenan taikawa mai kaya ne to haka wajen zina in mutum ce ya yi zina so guda ba sai an ce sake waɗi ya sake waɗi ya sake waɗi har so hudu ba wa qala abu ahli al wasu malamai suka ce in ishtahara al-amru in al ya shahara wan tashara ya wasu bainan nas tsakanin mutane iktufiya bi iqrari bi ikirarin marratan wahida an isu ya wadatar furuci so guda yan abu ya watsu ko abin ya game gari to furuci guda ya isa wa illa in ko abu bai watsu ba kamar kila ya faɗi ne gaban mutum biyu ko uku haka wala budda min al-tikrar dole sai ya maimaita a gaban jama'a da yawa wa allalu zalika su kuma suka faɗi mafarin wannan hukunci nasu da an na kissa suka ce saboda wannan kissa ta wannan yaro na cewa ya zuru da matan mai gida ne ishtaharat bainan nas ta shahara ta watsu a cikin mutane ko ina a cikin garin Madina an samu wanga labarin don haka sai annabi ya karbi haɗi guda ba bukatar sai ya maimaita haka wasu suke gani wa anna hazar ashira wannan dan aikin gida zana bimra'atin ya bimra'ati ya zana da matar musta ashirihi mai gida ne fastagna ko fastugniya sai aka wadatu bi shuhratiha da shaharar wannan kissa an tikirarin ikirar daga maimaita huruci tunda abin ya watsu ya shahara ya game gari to hurucinsa so guda ya isa ba sai ya maimaita ba kun ga malam ya kawo sabanin malamai amma kuma ya hudu waccan fatawa ta farko cewa sai an faɗa su hudu bai goyon bayanta ta hanyar cewa fin nafsi min hushai kalimar fin nafsi min hushai tana nuna bai goyon bayan fatawa kamar da haka sai kawo wannan shine adalci na ilimi da fatawar da kana goyon bayanta da wadda ba goyon ba da dukka kawo sannan daga baya ka ce ga wadda an matiticiya ga wadda an marin jariya dan dalili kaza da kaza fa kala fa abu ahlul ilmi wasu ma abuta ilimi sun ce kuna kuma a cikin wal aqrabu mala yace abinda an mai kusanci annahu la yashtaratu al ikram ba a sharɗanta maimaita huruci ba illa idza kana hunaka shubha sai akwai wani shubha kamar shakkaccen da annabi ka yi ga maganar ma'izu to wannan akwai buƙatar a maimaita don shakka ta gushi bayan maimaita ma a da wasu hanyoyi irin waɗanda annabi ya bi na tambaya ta yana da hauka da aikawa wajen dangi ne a binciko su da sa a sunsu na baki ne don shakka ta gushi don shubha ta shayi wa illa in ba don haka ba fa akbaru bayyinatin mafi girman shaidu wa akbaru dalilin babban dalili kirral failu wanda ya aiki ya faɗa da baki ne cewa ya aikata da mutum ya faɗa da baki ne ai an gama fa kaifa yukirru ya zai huruci wa huwa baligun shina baligi akilun mai hankali ya dari ya san ma ya kulu abin da yake faɗa sun mana kulu sannan mu ce la hukuma li haza ba hukunci akan wannan al-iqrar iqrari sai ya hudi so so hudu falau a ƙarra salasa barratin da zai faɗa so uku la na tafi ruhu ba za mu yi la'akari da shi ba ikirarar matsayin huruci a ra'ayin waɗancan malamai ko ya faɗa so uku ba a mai hannu sai ya cika na hudu to ya gashi liki mai hankali lahiya lau ya eh, huruci amma nan da hurucin matsuwa matsan da shi an kai don haka ya huruci an kama shi an azabtar da shi zai ce ya yi wannan hurucin ba a amsa dai saboda hurucin matsatsuwa ne yana yawa ko mutum bai yi ba in ya ci wahala ya ce ya yi sau nawa mutum ya ci wahala ya ce ya yi abin da bai yi ba fasawabu abin da asawaba annal ikirara huruci marratan wa'ida so guda yakfi ya isa illa ma wutu da shubha sai an samu shubha wannan ya nuna a hadisin yana kan da mu a cikin fa'idojin da malam ke faɗa tabbacin shari'ar musulunci na jehe wanda ya zina in zina ta tabbata ɗaya daga cikin hanyoyin shari'a ko shaidu hudu ko kuma huruci da baki ne saboda haka a tarihi annabi ya je ko ya sa an je mutum biyar bayan annabi khulafa'ur rashidin su ma sun yi cifa na mazinanta da sauran dauloli na musulunci don aka cife mazinanci shari'ar Allah ce shari'ar manzon Allah ce addini na musulunci ce mazinanci annabi ya ce ya ta an ce gamidiya gamidiya ita da kanta zo ta ce ta yi zina a tsarkake ta tana da ciki annabi ce ta ta haihu in ta hayau ta dawo ta hayau ta dawo yace da tayi ta bari sai ta yayi ta yayi ta tawo rungume da dan yana cin wata guntuwan masa aka amshi dan an ka ba wani aka shi aka shi ta daga annabi ya sa an ce ga midiya sannan ga ma'izun nan da muke magana a kai ne cikin karatunmu na biyu kenan sannan na uku wannan yaron da ya zai da matan mai gida ne ko sannan na hudu a annabi ya sa an jehe wata mata da wani namiji cikin yahudawa da suka kawo ma annabi shari'a ba Allah ce fa in ja'uka eh fahkum bainahum Allah ce in yahudawa ko da sara suka kawo maka shari'a kai musu hukunci da adalci to lokaci wasu yahudawa sun yi zina sai aka kawo ƙarar soren annabi aka suka yi huruci suka tabbatar da sun yi zinar sai annabi sa aka ce su su biyu namijin da mata haka in ka hada da su ya zama mutum biyar kenan to su aka ce lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa halin liwadu mislu zina shin liwadi daidai yake da zina in mutum ya yi lewaɗi sai a yi mai irin hukuncin wanda ya zina in an kama shi da shaidu ko kuma ya yi huruci da baki ne fal jawabu amsa na misal zina lewaɗi kwatankwacin zina yake bal ahbasu ya ma muni ya zina muni fal liwaɗi liwaɗi la shaka an yakuna la'idu ba a sharɗanta mai liwaɗi ya zama awul da shi ko wanda an kai lewati da shi sayyiban sai ya yi aure ita zina wanda ya aure ake jefewa wanda bai arme bulara dai amma shi lewati ba sai mutum ya yi aure ba ko bai yi arme ba kisa wa inna ma sharɗu kawai ana sharɗanta an ya kuna da mai yi da wanda ake yi da shi su kasance baligai ne baligai akilai ne masu hankali fa'iza kana baligai na akilai ne idan suka kasance baligai masu hankali uqima alaihim alhaddu sai a tsaye da masu haddi wal haddu shi kuma haddin da za hawa mai liwadi qala fuqaha al hanabila malamai masana fiqhu na mazhabat imamu ahmad bin hanbali sun ce alhaddu ka haddi zina mai liwadi za a mai haddi irin na zina kenan za a ce shi ya mutu fayur jamus tayyibu a ce wanda ya yi aure wa mallesa da sayyibin wanda bai yi arme ba yi juladu mi'atan mi'ata talta ai mai bulala ɗari wa yi roba sana a kai shi wata jiha nan ne shekara guda a ra'ayin malaman mazhabat Ahmad bin Hanbali daidai wanda aka hukuncin zira haka aka hukuncin liwati mai arme a ce maras arme a yi bulala a kai shi wata jiha a ɗarmi walakin haza ya hataju ila dalilin malace sai dai wata magana tana buƙatar dalili wala dalila ala kuma bai san wani dalili ba akan wannan fatawa ta su illa ta'alilin alilin sai ta hujja maras lafiya sai wani dalili da bai inganta ba shine ta'alilin alilin dalili mara lafiya wa huwa anna liwada su abinda a sun ce abin da ya suka daidaitar tsakanin hukuncin liwaɗi da zina annan liwaɗa shi liwaɗi Waɗawan saduwa ne fi farjin a cikin al'aura muharramin wadda an ka haramta fakarar wajibu sai zama abin da ya wajaba fihi ga liwaɗi ma ya ji bis zina duk abin da ya wajaba saboda an yi zina to a yi irin wannan hukunci saboda an yi liwaɗi don kowannensu saduwa ne zina saduwar saduwa ne tsakanin namiji da mace ta hanyar haramu ba ta hanyar halattatta ba haka liwaɗi saduwa ne tsakanin namiji da namiji ta hanya haramtatta to saboda haka sai zama hukuncin su ya zama ɗai lakin yuqalu sai dai ana iya cewa haza kiyasu ma alfariki idan baka kiyasta liwaɗi da zina to mun yi kiyasi tare da wani bambanci da akwai li'anna fahishatul lawadi don alfashan lawadi a azamu ta girman zunubi min fahishatul zina daga alfashan zina wa qala ba'd ahli wasu malamai suka ce bal yu'azzaru a kai shi mai lawadi ba a yi mai hatti sai dai a yi mai jan kunni a samu dan wani ladabi a ladabtar da shi yu'azzaru al-fa'il wal maf'ul bihi da mai yi da wanda aka yi da shi za a ca musu kunne. ta'aziran fakat jan kunne kawai shi kuma jan kunne shi nau'i nau'i wa hadha laysa bi sawadin malami yace amma dai wannan ba sawaba bane akwai wani malami da ya littaye kan ta'aziri nau'i nau'i na ta'aziri irin abubuwan da ba su da haddi misali in barawo ya yi sata ya fito da abin da ya sata daga cikin gida ko cikin shago ko cikin inda an ka aje abu kaga za a yanke mishi hannu ne to sai aka kan mishi tsakiyar daki ya dauka amma bai hito ba ana yanke mai hannu to a rabar shi ta ya dai gobe ya dawo aka kamma wani mutum cikin daki da wata mata da take ajnabiya dai yana rungume da ita ko yana tsotsar bakinta shi kenan sai a rabar shi iri ne an ce ai mai haddi to yanzu shi kenan wani abin da ya ce a kyale shi ta yi banza gobe ya koma to irin waɗannan abubuwan da suke ba su da haddi ko ba su da haddi ba a ce ga haddin da za a yi musu ba ba su kai a yi haddi ba to irin su suko in ana kama su ana saki banza to za a ci gaba da yanzu kenan to a irin nan sai alkali ya yi tunanin wani irin ladabtarwa ya kamata awa mai wannan aiki kar a sake shi haka ga banza ko to sai ya mai da bin da ya ganin irin wanga in an kai mai kaza zai yi ya tsoro ya razana ya bari to iri ne shi mata aziri ta aziri yana da matakai wani ma a tsaye sai gaban jama'a a wada mai maganganu ya ishe shi ya ishe shi kawai wani kuma kila sai yan buloli za a yi wani kila kuma a sa shi gidan yare kwana uku ko sati ya danganta to suka ce irin wannan ta'aziri kawai za a yi ba za a yi mai haddi ba na kisa gaba ɗaya ko ya arme ko bai arme ba kuma ba za a yi mai irin haddin su na bana bulala ga wanda bai arme ba ko shedda ga wanda ya arme su ɗan nan daga baya suka ce a wa za laysa bi sawabin malami ce wannan ba sawaba ne lima sai a ci don dalilin da zai zo insha Allah ta'ala bi zikir dalilin man yara ujuba katlihima malam zai ambata mana dalilin mallaman da ka ganin wajibi na a kashe masu liwati bi kulli hada a kowane hali sun yi aure ko ba su yi ba a kashe su kawai shi ne hukunci to a can za mu ji bayani game da cewa wannan magana ta wannan fatawar wannan malamai da suke ganin ma ba a haddi sai dai a ɗan yi jan kunne da ɗan wani abu sama sama haka ba sawaba ba ne wannan ta ina cikin manya manyan ayyuka na ƙazamta ayyuka na bala'i masu jawo bala'i a bayan ƙasa amma in za ka yi mamaki ka yi mamakin ɗimbin duhun da ya taso daga yamma don ya mamaye duniya yadda suke gwagwarmaya da tallatawa da taya ma ƙasashe su yarda a yi armin namiji ya armi namiji mace ta armi mace wala haula wala quwwata illa billah wanda alhamdulillah wasu ƙasashe da kafirai har nawa ba su yadda ba ba su yadda ba kafirai har na maki a musulunci amma ba su yi da wannan ba to amma suna nan suna kokarin tallatawa suna kokarin ɗabbakawa sai ka ji wani hutala a wani wuri an yi buki tsakanin wani da wani ya aure sun kai amma alhamdulillah akan kakkama nuna dai ba a yadda ba to wannan bala'i ne da ya taso daga arna duhu daga yamma don ya mamaye al'ummar musulmi su sa kazamta da lalaci a cikin al'umma wanda shekara ta dubu biyu da hudu masana da masu hasashe da masu kwatantawa sun ce an samu 'yan liwaɗi a amerika kamar mutum miliyan 20 dubu biyu da hudu da sun ka shiga ta dubu biyu da hudu bisa ga tawa yana yawa sun haka yan liwaɗi na daga kungiya ta kungiyoyi kawai na liwaɗi miliyan 20 don haka suka son kasashen mu su kasance mu lalace Allah shi hushi da mu ya sauko mana azaba Allah ya kare mu da sharrin su da kwalle-kwallen su ya tsarkake al'ummar musulmi daga kazantar su insha Allah ne kamata ga matsaya sati mai zuwa sai mu tashi wa min gara'idil ilmi abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada iko aiki da shi kuskure Allah shi yayi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik